الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنقوى ما تقلد سوارهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a cikin shirin mu na a faro daga tushe inda muke karatun littafin arba'una hadith kuma muke faɗin cewa wannan karatu ne na masu farawa a shiri na tara mun tsaya hadisi na goma sha takwas wannan shine shiri na goma kuma za mu tashi hadisi na ashirin na goma sha tara imamun nau yake cewa alhadisu tasi wa ashar hadisi na goma sha tara an abdullahi ibn abbas na radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi ibn abbas allah ya da abdullahi da abbas da yake su biyu sahabbai ne sai a ce radiyallahu anhu ma na sha faɗin wannan zan ƙara maimaitawa domin ƙara fahimta abdullahi da abbas duk sahabbai ne sai a ce radiyallahu anhu ma abdullahi da umar dukkanin sahabbai ne uba da ɗa sai a ce radiyallahu anhu ma umar bin khattab shi ne sahabi baba ne bai musulunta ba sai a ce radiyallahu anhu ali bin abi talib shi ne sahabi baban shi abu talib bai musulunta ba sai a ce radiyallahu anhu wata in sahabi shi ɗayan musulmi ko sai a ce radiyallahu anhu ko shi ɗaya sahabi in kuma da shi da babban duk sahabbai ne sai a ce radiyallahu anhu ma Allah ya da su biyu qala yace kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance bayan annabi sallallahu abin hawa annabi yakan hau abin hawa ya goye wani ko jaki ko raƙumi annabi sallallahu sai ya goye wani suna tafiya faƙala sai ce ya rula ya kai ɗan ƙaramin yaro dama ablabi ne abbas yaro ne ƙarami ko da annabi ya rasu shekarar shi goma sha hudu a duniya to nan ba ran ba bane fa baya ne a rayuwa zai yi ko da aka yaka yana shekara bakwai takwas tara goma don aka yaro ne ɗan ƙarami sai ce ya rula ya kai ɗan ƙaramin yaro annabi ya ce mai kaga wani nan na halayen ƙwarai na annabi cewa ya goyo ƙaramin yaro suna tafiya sai ce in ni wa'alli muka kalimat zan koya maka wasu kalimomi ga sunan ihfazillaha yahfazak ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye shari'a Allah Allah ya kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah sai ka same shi gaba gare ka ka same shi jihar ka ka same shi cikin aikin da kake yi yana taimako ka inda ka kiyaye ka'idodin shi da dokokin shi idza sa'alta fas'alillah idan zaka roƙa ka roƙe Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah annabi ne ki ba dan karamin yaro shawara wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka ka san al'umma da sun taru domin su amfanar da kai bi shay'in da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka ba za su yi amfanar da kai da kowa ba sai da abin nan da Allah ya rubuta ma duk in an taru an zaɓe ka gwamna an taru an zaɓe ka shugaban ƙasa an taru an zaɓe an ma kaza to abin nan ne da Allah ya nufa za ka samu dama shi ka samu wani istama'u an yabo ruka idan suka taru akan su cutar da kai bishai'in da wani abu lam yabo ruka illa bishai'in ka taba hulahu alaika ba za su cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta a kanka za ka in sun taru sai ma shari an saka gidan kurkuku dama Allah ya nufa za a saka gidan kurkuku an yi ma buloli haka ne an ci ka tara an yi maka kaza haka dai Allah ya rubuto aklam aqlamu wa jaffati suhuf atil aklam an ɗauki alƙalumman da aka rubuta kaddara da su wa jaffati suhuf littafan da aka rubuta kaddara da su sun bushe don haka ba a iya gyarawa wa fi ce ƙawahu taimiri wa ƙala hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ya rawaito shi ce wannan hadisi ne hasanun ne kyawo sahihun ingantacce mai bayanin in aka ce hadisin hasanun sahihun in hadisi na da hanyoyi da yawa wata an rawaito shi da wani isnadi hasan an rawaito shi da wani isnadi ingantacce in kuma isnadi ɗaya ga to shine imam tirmidhi ke shakka wannan dai ko dai hasan ne ko kuma sahihi kuma mun ce daga hasan ana amfani da hasan ana amfani da sahihi wa fi riwayati ghairi tirmidhi imamu nau ya ce wanda ba turmiji ba ya ruwaito ƙarshen hadisi annabi yana cewa ihfazillah tajidhu amamaka ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah sai ka same shi gaba gare ka wajen ayyukanka duk inda kake wata ka same shi yana yana taimakon ka ta'arraf ila Allah fi rakhai ka nemi sanin Allah lokacin da kake cikin yalwa da jin daɗi da walwala ya ya'rifuka fi shidda sai Allah ya nuna maka sani lokacin da ka shiga cikin damuwa wa'lam annama ma akhta'aka lam yakul li yusibaka ka san duk abin da ya kuskoyin ka ba zai same ka ba ka tsaya cikin jama'a aka jeho duci ya samu wani magana cewa inda hau ban kauce ba ba wani inda ba kauce ba kawai ba zai same ka ba ba kai aka duci nan ba kai ya biyo ba hadarin mota ne aka yi ba sai wani cikin mota ya mutu kai baka mutu ba sai ka ce sai da fakar ce ka zauna wurin nan sai ka tashi wurin nan da kai awon ka ba wani mutuwa da za ka yi ba kai aka turo ma wannan ba wa alam annama lamya lam yakul liyusibaka ka san duk abin da ya kuskure ka ba zai same ka ba wa ma asabaka duk kuma abin da ya same ka lam yakul liyusibaka ba zai kuskure ka ba yadda da kaddara yana da dadi da ka fita ko wani naka ya fita ya yin mota ya yan mutu can magana cewa sirrin cika ya fita bata ma so ba kwana ne sun kai bai ma yiwuwa bai fitan ba bai ma yiwuwa ai sai da muka ce kai ya fita a'a bai ma yiwuwa ba zai dole mu fasi ya fita ko kun so ko kun ki wa ma asabaka kullum yakul yukhtiaka abin da ya same ka bai ya kuskuren ka wani abu aka yi zaka ce ba fa kai bane da kaza ka so kai bai babu da ka so kai ta riga ta auku wa alam annan nasara ma as ka kasa ana samun nasara ne tare da hakuri kuma da yayi hakuri zai samu nasara wa annal farja ma al-karbi sanan yawa yana tare da wa annal faraja ma al kuran yawa yana tare da bakin ciki duk wanda ka gani cikin bakin ciki to zai samu dama zai walwale wa anna al usri yusra kuma tare da wahala akwai sauki tare da tsanani akwai sauki yanzu mun fassara fassarawa kuma zamu da mu yi bayani an abdullahi bin abbas ne anhu ma mun yi bayani abdullahi bin abbas yana cikin kananan sahabbai kuma yana cikin wanda suka fi kowa ilmin ilmin qur'ani yana ce mai qur'an wato mafi sanin fassarar Qur'ani yau in kana karanta manya-manyan littafan tafsiri ko wace aya sai ka ji an ce Abdullahi bin Abbas za ce kaza game da ita Abdullahi bin Abbas za ce babu wata ayar Qur'ani face na san inda aka saukar da ita na san ma'anarta na san me take nufi amma da akwai wani wanda ya na fi da ilimin Qur'ani wanda ake iya cimma ake iya zuwa inda shi da na tafi haka yake zuwa gidan sahabban manzo Allah sai yana neman ilimi sannan annabi sallallahu ya yi mai addu'a ya ce Allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'wil ya allaka ba shi fiƙin fahimta addini sannan Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani don haka ayoyin ƙur'ani ya san su ya iya fassara su za shi sayyidina Umar yana amfani da shi a fada ta domin ya fassara mai kur'ani domin ya sanar da shi wasu abubuwa kuma ya sanar da jama'a kuma ya nuna girman shi ga sahabbai ta hanyar ya san qur'ani fassara ta yi da wasu manya cikin sahabbai ba su sani ba har shi bai wadda Allah ya mai kenan karamin yaro ne sai ce kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi yau man na kasance bayan annabi sallallahu ya goyo ni daga wannan shine dalilin lift in ka ce wani ya maka lift ya ce ai ba a lift sai ka ce ana yi annabi yawa abdullahi bin abbas lift annabi yawa mu'az bin jabal lift da haka in kana son ka kwashi banzakka sai ka yi amfani da wannan hadisin cewa ga hadisin lift wato wannan kawai ya zan kamar wasa ko amma komai ka ma maka yana da asali a shari'a yanzu har da wani ya goya ka a mashin ɗin shi wani ya rage maka hanya a motan shi kake tsammanin kawai yau da gobe ne a shi akwai hadisin da ya nuna shi ma annabi ya taɓa ɗauko wani a baya suna tafiya don haka gani ya ɗauko nan abla bin abba za mu ji can a wani hadisi ya goyo mu'azu bin jabal haka ka goyo mutane a bayan abu suna tafiya da haka lips ma yana yana da asali a hadisi bayan ya ɗauko sai ce ya gula ya kai ɗan ƙaramin yaro wannan kuma halin annabi su san na kirki na mu'amala da ƙananan yara tun ana yara ake tarbiyyantar da su mun samu hadisai da yawa wanda annabi ke mu'amala a cikin shirinmu da muka taɓa yi na abin koyi a shekara biyu da ta wuce mun yi musamman annabi da yara akwai halka ɗaya da muka yi wani shirin ɗaya da muka yi episode ɗaya suna ne annabi da yara da yake kula da su yake gaye da yaro ɗan ƙarami ne mai magana yadda ba shi shawara ni ya ce ni u'alli muka kalimat ya kai ɗan yaro zan sanar da kai wasu kalimomi tun da yaro ne shi zai sa ya riƙe sai a kawai magana ce kawai ta wuce tun da yaro ne ɗan ƙarami suka ce koyar da kai zan yi yanzu karatu ne wasu zai su yi ta fira da annabi sallallahu alaihi to amma wa'annan kalmomin suna da muhimmanci sai ce to sai mai introduction mai muqaddima yace mai to bai gaya maka yanzu zan faɗa maka wasu kalmomi wata abin da nake so ga wa'annan kalmomin ka har da ce suka kiyaye su kila maganganun da muka yi a baya ba irin su bane wannan sun nake ka kiyaye su wasiya ne zan baka wayannan kalmomi ne ihfazillah yahfazak ka kiyaye Allah ya ake kiyaye Allah ka kiyaye dokoki ne ka yi abin da ya wajarta ka nisanci abin da ya haramta yahfazak sai Allah ya kiyaye ka yahfazka sai Allah ya kiyaye ka yahfazka sai kasance Allah ya kiyaye ka kiyaye wanda Allah ya cewa bawa shine kiyayewa ga lamuran duniya da lahira sai ya kasance cewa al'amuran ka da duniya baka samu wata mummunan kaddara ba baka samu wani mummunan abu ka samu wani Allah ya kiyaye ka armanka na duniya na lahira kuma ya kiyaye maka addininka yau ni muka fi ganin mutane suna addini suna taɓarɓarewa yana lalacewa duk mun san lokacin da kowa ya taso ƙarami yana ganin girman Allah girman littafin Allah girman manzon Allah girman hadisan manzon Allah aka yi wannan lokaci akwai masu barin musulunci duk an san su yanzu a social media wani ya ban musulunci shi ya ga ya gaji kaga bai samu kiyayewa Allah da kiyaye mai addini ne ba Allah ya kiyaye maka addinin ka shine babban abu wani yana nan bai ganin darajar Bukhari da Muslim da yanzu da yana gani an ce Bukhari da Muslim an ce hadisan manzo Allah yanzu kawai wani tunani na turawa ya shige shi baya ganin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka mai ta kokari Allah ya kiyaye muna addinin mu babban abin da Allah zai kiyaye maka shine addinin ka don shi cikin addu'a da aka koya in mutum ya zo kwanciya sai ya ce Allah gani eh, na aza gefen jikina saboda kai in eh, ga na nika rayuwa ta gare ka in amsakta ha farhamha ya Allah in kan rike rayuwa ta kasa zan mutu a wannan baccin da zan yi ya Allah ka yi rayuwa ta rahama wa in arsalta in kuma kasa sa rayuwa ta za ta tashi ina cikin wanda za su ga gobe mu tashi fahfazha bima tahfazu bihi ibadika salihin ka kiyaye rayuwa rayuwata kamar yadda abin da kake kiyaye mai ta hafa bihi ibadaka salihin da kiyaye bayan ka managarta da shi Allah ka kiyaye ni ma da shi kaga ya nuna me ya nuna cewa mutum yana roƙon Allah kullum annabi ya ce a karanta wannan addu'a kullum ka ce ya Allah in ka in ka rayuwa rayuwata ga ni zan kwanta kai adda rayuwata da ba musulmi bai tsoron mutuwa ya san za a yi ta ya Allah in ka kaddare kwanta wannan zan yi zan mutu ne ya Allah ka yi mai rahama in ka kaddare zan tashi gobe to ka kiyaye rayuwata da abin da kake kira rayuwar bayan rayuwa bayan ka salihai ka sai mu ce ta neman Allah ya kiyaye mai addini ne kuma ya kiyaye Allah Allah ya kiyaye amma in ba haka ba sai wani ya sa maka shi ba wai Allah nan akwai shi kuwa wani zai fara sa maka wai dajjal din nan akwai shi kuwa wai wai kaza akwai shi kuwa wai wai hadisan nan na Bukhari sun inganta haka haka haka a zo a ce maka wai Allah nan akwai shi kuwa kaga babban musiba ta kuma muna gani ana kai kuma ana kuma da kadan kana ake farawa duk wanda kaga ya kai matsayin ya ce babu Allah ba rana guda aka same shi fa babu Allah ba sai da ya fara karyata wasu hadisi sai ya fara karyata annabi ya fara ganin kaza ya fara ganin addinin musulunci ya ci zarafin mata ya tauye haƙƙin mace ya yi kaza sai da ya fara daga nan daga nan sai ya kai inda ma kawai musulunci sai ya bar shi zaka suka yi Allah ya kiyaye kai maka kiyaye abinda ka ji ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai aiki da shi sai annabi ya ce ihfadillah eh, tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah sai ka same cikin lamarinka duk inda ka zan sai a ce Allah ya sama hannu Allah ya arama lokaci Allah ya shiga lamarinka annabi ya ce idza sa'alta fas'alillah shawara ta gaba idan za ka roƙo ka roƙe Allah yanzu ina ga mai ba ne kwanon bara ya ce ka je ka yi bara ya ce za ka alta fas'alin nas idan za ka roƙo roƙe mutane je bakin gidan suka ce ya almajiri a taimaka ma a baka shi kuma annabi cewa za ka alta nan kowane irin su'al yana shiga ciki ba wai a ce ai tauhidi ne ana a'a har lamuran duniya taimako in kana son abinci ka roki Allah Allah ya baka abinci ka tashi kai kokari ka nema in kana son wata sutura ka roki Allah ya baka ka tashi kai kokari ka nema amma tunanin cewa jama'a za su baka rashin sabon manzon Allah la yas'aluna nasa kaka ce wannan ana nufin wai roƙon Allah ya ake nufi wai tauhidi ne a'a har roƙon awwa la yas'aluna nasa ilhafa su ba su roƙo suna naci a bashi ba su roƙon mutane yanzu wannan ayar da ta yi magana sabon manzo Allah ba wai magana ta yi game da tauhidi ba da in zaka roƙo ka roƙi Allah abubuwa a'a magana al'amuran yau da kullum ake magana Allah ce la yas'aluna nasa ba su tambayan mutane ilhafan suna eh, masu naci cewa ba su haka da annabi sun sai ce mai idza sa'alta fas'alillah komai yake nufi annabi ya ce ko ka suka kace kai addu'a watan komai na duniya da lahira Allah ake roƙo da aka shi wancan roƙon wani Allah ga abin da yake Allah ɗaya a wannan shi shirka ne kowa ya sani to ana nuna al'amuran yau da kullum ka ba yaron ka abin bara ka ce mai mutane ka bai ya je ya bara ya samu a'a sai ka ce mai za su alta fas'alillah yaro in za ka roƙa roƙi Allah kawai ga abin da ya ƙara fassara can gaba wa izasta ta'anta in kana neman taimako isti'an neman taimako fasta'in billahi ka nemi taimakon Allah zaka tabara babu ta a musulunci ta kaje ka dinga roƙo sai waɗannan da annabi sun sai ce sai halaye guda uku wanda ya uzuri ya kama shi na kaza da kaza da kaza amma in ba su ba ayo da gobe kawai kana roƙon mutane ta kasoran domin ka samu ka ƙara yawan dukiya ko kana roƙon su ne domin kawai ka ci abinci bayan 'yan uwanka suna iya su sai da fiya wata yan uwanka suna iya tafiya su ja baro su yi tukin baro 'yan uwanka suna iya tafiya su yi tsaron shago 'yan uwanka suna iya tafiya su yi noma kai ka dawo kana roƙon mutane wannan la mahalla lahu min al-irabi la mahalla lahu fil islam sai annabi sassan ya ce idza sa'alta fas'alillah idan zaka roko ka roki Allah wa idza sta'anta idan zaka nemi taimako fasta'in billahi ka nemi taimakon Allah wannan shi shi ake nufi da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah dai muke bauta maka dai muke wa addu'a wa iyyaka nasta'in kuma kai dai muke neman taimakon ka kun ga idza sa'alta iyyaka na'budu ya shiga ciki kuma roƙon jama'a ya shiga ciki don dan lafzi am zaka tauhidi zai shiga ciki abinda ba tauhidi kuma zai shiga ciki annabi ya ci gaba ya ce mai wa'alam annal ummata law ijtama'at ka san al'umma da sun taru dukkanin su kala an fa’uka bi shay'in domin su amfanar da kai da wani abu lam fa’uka illa bi in ta katabahu Allahu laka jama'a gaba ɗaya ba za su yi amfanin ka da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta zai same ka cikakken tauhidi kenan wannan bai hana ka ɗauki sababi ba sababi ka ɗauki sababi ka bi hanyoyin da ya kamata amma in ka samu duk ko ne ne Allah ya baka in mukami ne ka samu ko mulki Allah ya baka shi kaɗaya ana ɗaukar sababi da mutane ba ku ga annabi sallallahu da zai je makka ba ya buɗe makka da mutane ya taho da sahabbai ne ya zo sanda ba su da yawa ai daga makka aka fitar da su kuma suka fita da suka je madina suka yi yawa sai ya zo da mutane amma da aka buɗe makka fa sai biya ce mutane nan ta jama'a mun gode kokarin da kuka yi a'a sai ce alhamdulillahi allazi alhamdulillahi allazi nasara abdahu وحزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب مع أصحابي وحزم الأحزاب مع الناس وحزم الأحزاب وحده yace Allah na gode ma da ka cika alƙawalin ka kan nasartar da bawanka ka wace rundunar makiyanmu kai kadai sai kai kadai don haka Allah shi ake mai da lamari gare shi duk al'umma in sun taru duk abin da suka yi maka haka Allah ya nuha zaka same shi haka dai Allah ya nufa su suka taru suka zaɓe ni sanata member house of suka zaɓe ni gwamnati suka zaben chairman eh amma Allah ya nuhu za ka yi in bai nuhu za ka yi ba ba za ka yi ba ba za su zaɓe kan ba za ka na farko da ya kamata ka fara gode mai da komai shine Allah shi mutane suna burgewa in sun ci zaɓe su yi sujuda wata mun yadda Allah Allah zan fara gode ma sannan daga baya muna cewa jama'a kuma an gode kowa an gode kuma yana da kyawu a gode ma jama'a amma dai a fara gode ma Allah ya zan ne gaba in aiki ka samu aka ce ga ofa wani ya yi kokari ya samu ma sai ka yi sujuda ka ce Allah na gode wannan aikin ka ne Allah sannan ka je gidan wani ka ce to annabi ya sallallahu alaihi ya ce wanda bai gode mutane bai gode ma Allah na zo ne mu gabatar da godiya wata ana son tauhidi cikin zukatan mutane duk da abubuwan da ke aukuwa yau da gobe ka gina su ga Allah Allah ne ya kawo Allah ne yan nufa sai annabi sallallahu alaihi ya ce wa in yajtama'u in kuma duk jama'a sun taru wala an yadurru ka cewa za su cuta maka bi shay'in da wani abu lam yadurru ka ba su iya cuta maka illa bi shay'in kada ka tabahu wallahu alaika sai da abinda Allah yan nufa zai same ka na mummuna abu da ka yadda can kakai tsammani ana koya ma girman kai ne ka ce mutane a'a to ko waɗanda suka cutar da kai kuma ka gara kana za'ajin su kana la'antar su suka cuta maka Allah ya nufa cikakken tauhidi shine in dai ka samu ka ce wannan abin Allah ya bani to Allah na gode Allah ne na farko da nake gode mata in mugu abu ya same ka kuma ka ce Allah ka jarabce ni Allah na yi haƙuri ta kwana kafin wasu mutane amma in kan mai da mugu abu ya same ka mutane ne wani ya kulla maka shari su wani suka yi maka zato akwai tawayar tauhidi amma in ka yarda cewa Allah ne in ka komai ka samu Allah komai ya same ka Allah tsin tauhidi kenan shine ma'anar uh, jama'a jama'an sun taru ba su yi amfani da kai da komai sai abin da Allah ya amfani da kai in sun taru su cutar da kai ba su ci da kai sai abin da Allah ce shine komai ka samu Allah komai ya same ka Allah sai annabi sun san yace uh, rufi atil kalam ka san fa an doke mu wato duk abin da kaga ya aku duniya rubuta shi aka yi Allah sai da rubuta cikin lahul mahfuz don haka an sa a rubuta da alkalami aka rubuta kuma an rubuta a kan takardu don haka alkalami na an ga an cire shi ya yi ga abinda Allah ya nuna ya samu an ga an rubuta wani abin ya same ka wajen face soho rubutun ya bushe in rubutun bai bushe ba kana ya amendin ka sa hannunka ka mai da ra'un nunun ka kara mata ka sa hannunka ka yi dan ba tunda akwai kwantar taddawa in ka sa nan sai ka yi ba inda ba a yi ɗan ba ba ko ka shahi nunun ka mai sai ba'un to alƙalin in rubutu ya bushe za a buta maka duk tafin da ka buɗa da aka yi tafin aka buga in babu alƙalami kusa ba yadda zaka yi baka ce ba in kai kaddawat ba ta yi an ga wata annabi karin magana ne ma yankin maka an ga an gama kawai ya ce rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahi imamu tirmidhi ya rawaito shi ce hadisi ne hasanun sahi wato wannan hadisi yana koya mana yadda da kaddara ka kiyaye Allah ka samu taimakon Allah sannan ka yadda da kaddara abinda Allah ya rubuto maka sai ka zama mafi arzikin mutane wa fi riwayati gaira tirmizi ga wata riwaya da ba tirmizi ba annabi cewa ihfa billah tajihu amamaka ka kiyaye Allah ka same shi gaba gare ka gaba ga lamarin ka duk abin da ka sa kanka ciki ka samu Allah ta'arraf ila Allah sai rakhai ka nemi sanin lokacin da kike aure ki nuna sanin lokacin da ake bukukuwan aure ake cikin jin daɗi da ke da mijinki ki nuna sanin Allah in ki nuna sanin Allah lokacin da matsala ta taso sai Allah ya san ki in ki taso mijinki ya to miki da matsaloli rayuwar aurenki duk ta lalace sai ki tashi ki addu'a Allah ya nuna miki sani amma ke baki taba sanin mallam ba baki taba sani da ake wankan janawa baki taba kira ne ba sai matsala ta samu da ke da mijin kike kira ah, Allah ya fata mallam matsaloli ne ka ba yi bai baki nuna sanin Allah lokacin da kina zaman lafiya ba don haka baki cincinci baki cancanci Allah ya nuna miki sani lokacin da ke shiga matsala ba kai mutane ga ya muku ne mutum biyu Allah ya ba mu labari cikin Qur'ani suka shiga cikin matsala kala ɗaya matsala iri ɗaya ce suka yi addu'a iri ɗaya amma Allah ya an samu ɗayansu bai an samu ɗayan ba me dalili na farko ya san Allah lokacin da yake cikin yalwa ma ya san Allah lokacin da kafin ya shiga cikin matsala Allah yake kira na biyu kuma bai tashi sanin Allah ba sai da ya faɗa matsala na ɗayansu shine annabi Yunus alaihi salam ya shiga cikin ruwa cikin cikin kifi cikin dare sai ya kira la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya kira la ba abin da ya cincinta a bauta mara gaskiya ya Allah sai kai tsarki ya tabbatar maka ina cikin azalumai ya kira Allah sai Allah ya ce a cikin wata sura daban sai ce walaula annahu kana minal musabbihina ba don ya kasance tunda kana fi'lu madin tunda kafin shiga cikin cikin kifi yana cikin masu ambaton Allah ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna da mun bashi cikin wannan matsala har ai tashin kiyama sai malamai wasu malamai suka ce lokacin da ya shiga cikin cikin kifi ya dinga kiran ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai mala'iku suka ce kamar da ibnu rajab al-hanbali ya ga mala'iku suka ce ya Allah ga wani can yana kiran ka da wani sauti da mun san wannan sautin a waje amma yanzu ga mai sautin ya shiga cikin matsala ya Allah a taimaka a fidda shi sai Allah ya fidda shi Fir'auna ya shiga cikin irin wannan matsala cikin ruwa shi ma Fir'auna ya shiga kamar yadda Annabi Yunus ya nutse cikin ruwa shi ma Fir'auna cikin ruwa ya nutse kuma ya yi addu'a irin ta annabi yunusa ya ce amantu annahu la ilaha illa amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin na yi iman da la ilaha ba wanda ya jita a bauta ma illa allazi amana bihi banu isra'il sai wannan da banu Isra'il suka imani da shi shine annabi musa da magoya baya ne da mabiya ce da kabila ta yi wa ana mil musu yau na musulunta Allah in ma kana shakkun cewa wai abin da yayi da Hausa da ce muna aka cewa ya ka kaman Fir'auna ma ba Hausa ne da yace la sai aka bude baki sai aka jiwa mai laka sai ce laka cikin Fir'auna ma ya koma ba Hausa to ba haka bane abin da yace ba laka yace ba cewa la il amantu annahu la ilaha illa allazi amana bi in addu'ar da annabi Yunus yayi domin menene farkon ta tauhidi na yadda da cewa ba wanda ya cincinta abota mu da gaskiya sai Allah yau na musulunta Allah bai ce bai wata yi ba Allah Allah sai tabbatar da lalle wannan addu'a ta Fir'auna ta yi amma sai ce mai al'ana yanzu zaka irin wannan wa kada asaita qablu can baya ka saba watan can baya kamata kai irin wannan watan da kai irin wannan addu'a baya da ta yi sai Allah ya nutsar da shi bai ce ba amma yayi addu'a ya shiga cikin matsala don haka sai annabi ya ya haɗe wannan kissoshin gaba ya sai ce arraf ila lahin kin rakhai lokacin da kake cikin yalwa kake cikin jin daɗi kake sake ka nuna ma Allah sani shi kuma ya arifu ka fi shidda ya sanka in ka shiga tsanani ya san ba sai an shiga tsanani ake kiran mallamai ba kawai sai wankan gawa sai kin samu matsala da da matan da mijinki sai waye tun ana zamne lafiya ake sanin ayi karatu ake sanin da ke da mijinki ku bauta ma Allah ku yi kaza a radda ka shiga cikin matsala ba ki bukatar wani mallan da kin gaya ma Allah Allah zai zai miki maganin ta sai annabi sai ya ce wa lam annama akhba ka lam yakul yusibaka ka sa abin da ya kuskuren ka ba kai zai samu ba in dai abu yayi kuskuren ka to ba zai same ka ba Allah bai kaddara ya same ka wannan duk mu imani da kaddara kenan wa ma asabaka abin da ya same ka lam yakul yukhti aka ba zai taba kuskuren ka ba in abu ya same ka to haka Allah ya kaddaro in bai same ka ba haka Allah ya kaddaro duk inda an yi kaza inda an yi kaza zai wani hadisi annabi ya ce inna law tafta inna law taftahu amala shaytan cewa law yana bude kofar shaytan sai ce maka da na yi kaza da kaza da kaza duk ƙarya ce duk da kai ba zai kasance ba sai annabi ya ce wa lam annan nasara ma asabi ka san samun nasara yana tare da hakuri yadda Hausa ke cewa kenan mai hakuri yana dafa dutse har ya sha romon shi in ka ga ta kasa dafa dutse ka sharo mu haƙuri ne abba ka yi ba don haka haƙuri ake yi haƙuri malamai su ce ka su kashe biyu in musiba ta samu ta akwai mai areba shi ya yadda kawai wani in musiba ta samu mutum wani haƙuri ya kai shine karamar daraja amma babban daraja shine riba ya ce na yadda watan Allah ya kaddara wannan abin ya saman to ni kuma na yarda da abin da Allah ya kaddaro ban bukata a canza wannan shi kuma mai haƙuri yana yana haƙuri yana roƙo Allah ya canza mai bambancin su shine a ce gidan mutum ya ƙone sai mai riza mai yadda sai ce alhamdulillah haka Allah yake so tun da Allah ya so gidan nan ya ƙone to hakan wallahi shi yafi zama daidai tun da ɗana ɗanka ya rasu sai ka ce tun da Allah ya nuna waɗannan ya rasu to wata babban ni'ima ce wani babban alheri ne Allah ya nuna wanda shi Allah baya nufi na da komai sai sai alkhairi yadda kenan shi kuma wanda yake haƙuri Allah haka ya kaddara gidana ya ƙone Allah ya bani wanda ya fi shi kana tunanin wannan abin shari ne amma wani alheri yana zuwa wani yana da kyawu shi ma haƙuri ne amma na farko shi ne al'auliya na almuttaquna na almuhsinuna wanda su sun yadda da duk abin da Allah ya kaddaro yadda ya kaddaro shi haka suka sunai ba su so a ce ya saba ma hakan ba don haka komai abu da ya same su na masifa na bala'i na waye ce ah, ba Allah ya kaddaro min ba Allah ya san ni ya san sunana ya san inda nake ce ga bala'i ya kai ma wane to tunda Allah ya kaddaro shi gare ni kan alheri ne na yadda da shi kana ganin wannan yana da wahala akwai masu yi ne ga mutanen duniya akwai wani da ya yi soyayya da wata shi son ta yake sai ta zazzagai ta yi mai muwa abu sai ya ce mai sai ce wa in ne an an nilkini bi masa'atin faqad sarrani anni khabartu bi baliki eh wannan shi fi kowa ai soyayya ce a ah, in ya yi min ya ɓata min ya cewa kin gaya min bakan magana ko kin jefan da duci jini ya fito in ji zafi to kuma abin da ya faranta min hakkin nuhoni hakika ni wani ashe na cikin zuciya ki kina hakika ki dauko ki sai inda nake je homin ka ashe na haɗu ina cikin zuciya ki hakika sai inda nake ki ce min dan kaza kaza ki zage ni watan kin san ni ne a dan kaza kaza ai wannan abin jin daɗi ne watan na haɗu tun da ina cikin zuciya ki ne kenan ai wani da baki san shi ba yana can wani waje ka je wannan ka je wannan saboda yajin soyayya son ta ya kai don shi in jifa ta ta yi da duci. cewa ka in na ji zafin dutsen don zafin dutsen to na ji daɗin cewa da kin ɗauku dutsen ni kin nuha da shi watan kin san ina nan kin san inda nake kin san hake in zagi ne watan kin san ne kin gaya ma to a duniya akwai masu yin haka to bale Allah da haka akwai al'auliya wani sun kai wannan matsayin in wani abu ya same su sai su ce ai mu hakan da ya same shi haka muke so ne sai annabi sai ya ce wa lam annan nasara ma as-sabri kasancewa nasara tana tare da hakuri wa annal faraja ma al-karbi kuma kuranyewa yana tare da bakin ciki inda ka samu bakin ciki to zaka samu zaka samu kurin yau rashin duyar ka ga mutum yana ta kuka kamar mutuwa zai yi kaɗan dan bashi lokaci sai ka gani yana da ariya zai wanda ba musulmi ba suka fi kowa shiga da amma da wanda ba musulmi da wanda an nesa ga Allah ya fi kowa raki in musiba ta samu na ake gane karfi dama mun karanta shi kan ji annabi ya ce mai karfi shine ba wanda ya iya kukuwa ba wanda ke mallakar kai ne inda fushi yake to wani ka gan shi idan matsala ta auku wani zaka gan shi idan ya shiga cikin matsala sai ka gaya yayi hakuri Allah ya ba shi ku hakuri wani in aka jarabce shi da irin wannan matsala saboda ba karfin jiki ne karfi karfin imani yayi ta boda yana ta harguwa to kahiri ya yi kowa boda da harguwa in matsala ta same shi a ce kahiri da ya rasu ai juye da kai ka bashi hakuri nan ba zai yi ba kuka ne da harguwa da wayo Allah da wayo kai ne kamar mutuwa zai yi bayan shekara guda za ka gan shi da abokai ne ana kya kya kya kya ana dariya saboda mai saboda annabi sassa ya ce wa annal faraja ma alkarbi kuran yi wata yan tare da bakin ciki duk bakin cikin da ya dame ka zai zan labari in wata dukiya ce ka rasa ka ji kamar ka kashe kanka wata za ka ganka ka samu wata fita an ci gaba in ka sa ka san rayuwa je da annabi ke koya muna rayuwa shi addinin mu ba koya kawai yake da aka alwalla da sallah da wankan janaba da shiga masallaci ba a yana koya maka yau da gobe da zaka zama mai karfi mai iya abubuwa sai annabi ce anna ma al-usri yusra tare da tsanani akwai sauke ana ce inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah ya faɗi ya cewa in akwai tsanani to akwai warkewa don haka akwai sauƙi yana nan tafi haka duk mutan da ka shiga ciki to zai warke ba ga inda dare yayi duhu yayi duhu sai alfijiri ya to kawai sai safiya ta waye to haka rayuwa ce Allah ke koya muna in ka ja danku aka ja aka ja ka kawai sai ya kace shi kenan sai a koma kamar ba a ja ba watan duk abin da ya tsanani to wa warkewa tana nan tafi irin wannan karatun mun yi cikin karatun mu na rayuwa mai daɗi ya mutane cewa babu wahalar da ka dawwama karewa za ta yi in mata dawwama a rayuwar duniya an je lahira ko rayuwa za ta yi wanda ya mutu cikin gidan yari sai aka yi sai a makabarta inda wanda bai mutu ba a sashi yanzu da wanda ya yi rayuwa gidan yari da wanda ya yi rayuwa waje duk sun haɗu inda za a haɗuwa a makabarta kuma sun haɗu inda Allah ko mi tsanani sauƙi yana nan tafe haka wannan shine ƙarshen wannan karatun namu yau na yau wannan hadisin ya koya muna mu kiyaye Allah Allah ya kiyaye mu wannan hadisin ya koya muna mu yadda da kaddara mu yadda da abin da Allah ya nuha zai same mu wannan hadisin ya nuna muna mu yi haƙuri wannan hadisin ya nuna muna mu yi haƙuri kuma abin da ya zo na damuwa kuranye wa na tare da shi Allah ya kuranye mu na damuwa mu ya bamu lada wannan karatun da muke manta wannan karatun na masu farawa ne ko baka samu na baya baka samu daga nan zaka iya ci gaba sun muka yi jama'a addinin su ya dawo musu musamman jama'a da Facebook musamman jama'a da Instagram addinin su ya dawo musu wanda wayannan abubuwan da ake koyawa islamiyya da makarantun zaure a da yanzu sai aka kaurace musu sai aka koma Facebook mu kuma sai muka biyo da wannan karatun a Facebook cewa ga karatun nan Allah ya sami albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh